فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين kuma kaf a cikin wannan alƙaryar tasu ba mu samu gidan musulmi guda ɗaya ba sai gidan annabi lod